من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين إنا ما يروقون الله سبحانه وتعالى بيكرق من الشاوى وأيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayk muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya dawo da mu rana mai sama ta yau ita ce ranar Laraba da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min at-tarikh na Sheikh Usman ibn Muhammad Al-Khamis yau 26 daidai ga watan safar na shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da goma sha biyar ga watan sha ɗaya na shekara ta 2017 miladiya muna karanta shubuhohi ne shubuhohi da 'yan shi'a suke kafa hujja da su na ganin cewa lallai aliyu sayidina ali shi ya fi cancanta ya zamanto khalifa kai tsaye bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama da sayyidina abubakar sama da sayyidina umar sama da sayyidina usman to akwai shubuhohi da suke kafa hujja da su na ganin cewa aliyu din ne mafifici sama da abubakar da sayyidina umar da usman kuma su yafi cancanta saboda haka zaluntan shi aka yi kwace aka masa kawai aka ba wa su sayyidina abin na abubakar sannan umar sannan usman allah ubangiji ya rufa mana asiri ita shubuha yadda take ko ka kafa hujja da aya kun san aya dai babu wai wata aya ba inkiya ko a ce wannan aya mawdu'a ko wata aya dai ingantacciya ne duk inda take kakan yi mutum ya kafa hujja da aya amma amma a mummunan fahimta da ya mata ai in ka san dan shi'a ya kafa maka hujja da ayan qur'ani dai to kai ka san akwai tawilin da yayin yanda zaka ba wai dan yana imani da qur'ani bane ya yarda da shi sam a ya ga akwai wani abin da zai murdo ne wanda zai karfafa aqidarsa to mutum ta kafa hujja da aya ya mata mummunan fahimta ya jahilci ma'anan sai kuma ya ƙi tambayi malamai sai ya zama to malamin kansa mai tafsirin kansa kakan yi kafa hujja da aya ingantacciya fatihiya tabbatacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma din ya murkota ya karkato da akalanka eh, akalan shi shi hadisin don ya goyi bayan abinda yake faɗa alhalin ba nan bane fuskan hadisi ko kuma ya kawo hadisin ingantacce sai ya tsora na karya ya jona sai ka ɗauka hadisi ɗaya ne ko ya ka hadisi ma ba'isi ko ya ka hadisi ma mawdu'i shine wanda bai da asali ma kwata kwata kirkiro shi akai kawai sai ya kafa hujja da shi to wannan shi ake kira shubuha ina fata an gane ko to waɗannan shubuhohin da suke abin da suke da su sun kafa hujja da waɗansu hadisai amma a karanta hadisi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ina jin har har guda bakwai almafasu sami sabi muka yi jiya ko last week sai ya zamu almabhasu sami bincike na takwas bincike na takwas a cikin hadisai bakwai din nan da muka yi a can baya akwai wanda yake tabbatattu ne akwai wanda yake ƙarya ne tsantsa akwai wanda kuma tabbataccen hadisi ne amma ba yadda suke fassara shi hadisin bane yadda asalin fassara hadisi yake bane suke fassara shi yau bari mu ji wannan hadisin suna kafa hujja da hadisin hadisul ifnai ashara imaman hadisin da ke nuna shugabanni goma sha biyu hadisin da ke nuna shugabanni nawa goma sha biyu yastadilluna su yan shi'a suna kafa hujja kasiran da yawa bi hadisil isnai ashara da wani hadisin da yake bayani a kan limamai ko shugabanni goma sha biyu walahu alfazun iddatun wannan hadisi yana da lafuza an ruwaito shi da lafuza version daban-daban daban kuma suna nan fi sahihai a cikin sahihul bukhari da muslim wa ghairihima da waɗansu buhari da muslim ma duk akwai malamai na hadisi da suka ruwaito ga lahuza hudu na hadisin na farko ya kunu itna ashara amiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a yi shugabanni goma sha biyu kulluhum min dukkan dukkansu daga kabilan quraishawa za su fito ya kunu za a yi nan gaba اثني عشر أميرا أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين har nawa goma sha biyu yace kullum dukkansu min quraishin daga kabilan quraishawa za su fito kun ji lafazin wannan hadisin ku duba shi a wani muttafaqun alaihi eh ku duba footnote can kasa eh ne na farko muttafaqun alaihi bi ma'ana buhari da muslim su suka haɗu wajen ruwaito wannan lafazin yana nan kuma hadisin a sahihul bukhari a ƙarƙashin kitabul ahkam babun hadisi hadisi na dubu bakwai da ɗari biyu da ashirin da biyu inda buhari ya ruwaito ko yanzu ka buɗe za ka gani wa sahihu muslim shi kuma imamu muslim ya ruwaito shi a littafinsa karkashin kitabul imara littafin shugabanci da yake bayani akan lidashi. Babun nafi taba'un li quraish babin da yake ce duk wani mutum duk wani shugabanci sai dai su zamanto ana bin quraishawa da yanzu za a ce za a yi amir na musulunci guda ɗaya duk duniya wanda zai shugabanci al'ummar musulmi dole ya fito daga quraishawa shine ka'idan da aka bari ku ina fata an gane hadisin hadisi ne lambar shi na dubu ɗaya da ɗari takwas da ashirin da ɗaya kun ga wannan hadisin tabbatacce ne mu je lafazi na biyu la ya al-islamu azizan manzo Allah ta sallai ce musulunci ba zai gushe ba cikin ɗaukaka da izza da ƙarfi ila isnai ashara khalifatan har lokacin da shuga khalifofi a lokacin da khalifofi goma sha biyu za su menene za su shugabanci al'umman musulmi kulluhum min ƙuraishin, wato za a samu khalifofi ba mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda za su shugabanci al'amuran musulmi za a samu ɗaya bayan ɗaya har goma sha biyu a lokacin su innan musulunci zai zama yana da ƙarfi da izza da daraja bayan waɗannan sun tafi sai kawai yan hawa kujera don a azurta kai yan shugabanci don maslaha shugabanci don neman abin duniya suna fata an gane ko wannan shi ne ku duba wannan shi kuma wannan hadisin yana nan a sahihu muslim kitabu al-imara Ima babu annasu taba'un li quraish mutane mabiya ne da quraishawa duk inda za a haɗu inda shugabancin musulmi na duniya ne to quraishawa daga nan za a fita Ima hadisi na 1821 kun ji inda tushen wannan hadisi ne mu je lafazi na uku la yazalu hadha ad-din azizan mani'an wannan addinin ba zai gushe ba cikin izza da ɗaukaka mani'an cikin kariya kariya babu wanda zai masa hawan kawar babu wanda zai nuna wa addinin nan yatsa ko ya takale shi ina fata an gane ila isnai ashar rajulan har lokacin da mutum goma sha biyu za su mulke shi bi ma'ana daga na goma sha biyun nan shi kenan sai a shiga hayaniya hayaniya faɗa da juna musulmi ya sai da addinin shi ma don ya samu mukami ya yi fatali da addinin shi ma don ya samu matsayi ya yi watsi da addinin shi don ya samu kuɗi ya ƙi ma sanin addinin shi ya ƙi neman ilimin addinin shi ya zauna kawai sai dai ya kiyata ka rasa wace irin rayuwa take yi ba ma ibadar ba ma sanin ibadar zaman kara zube kawai haka za ka kara suna kan musulmi ya kashe musulmi don neman kuɗi ya kashe musulmi don neman mukami bai ganin jinin musulmi yana da daraja hurumi dukiyar musulmi bai da hurumi a wajen shi mutuncin musulmi bai da hurumi ba ruwan shi da wannan kawai to musuluncin nan zai kasance cikin izza da ƙarfi da kariya a lokacin da waɗannan mutum goma sha biyu za su shugabanci al'umma su jagoranci radaman al'umma bayan su kuma sai a shiga hayaniya mu duba sharhi na uku can footnote na uku a can ƙasa. wannan hadisi ina ne tushensa shi ma sahihu muslim ne kitabul imara babu annasi taba'un li quraishin shi hadisi na 1821 mu je lafazi na huɗu, lafazi na hudu yana cewa nabi sallallahu alaihi la yazalu dinu qa'iman wannan addinin musulunci ba zai gushe ba a tsaye akan kafafuwansa a kafe hatta ya kuna alaikum isna ashara khalifa har lokacin da za a samu khalifofi goma a lokacin da za a samu khalifofi goma sha biyu idan waɗannan khalifofin sun wuce shi kenan addinin kuma sai a riƙa mai menene a yi riƙe shi riƙon sa kai nan kashi ana yi wa musulunci nan cin kashi kulluhum duk waɗannan khalifofi goma sha biyu din nan tajtami'u alaihimul ummatu al'umma ne za su haɗu kansu ya haɗu a kan zaɓensu da gamsuwa da jagorancinsu ba mai ja ko mai nuna saɓani a kan me shugabancinsu da jagorancinsu ku duba shi kuma hadisin tusin shi shine abu dawud abu dawud ne ya ruwaito shi a cikin sunan ɗin shi hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da saba'in da ta wa fil kabir kuma imamu tabarani ya ruwaito shi a mujabul kabir din shi hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da tara kun ga inda aka samo hadisan dukan inda suka zo da lafuza daban-daban wa bayanu zalika fi ma yali to bari mu ji bayani akan waɗannan hadisan kamar haka za ku ga an sa sa wato alhadisu bayani na farko alhadisu fihi a wannan hadisin a cikin shi akwai bayanin cewa annaddina dina ya kunu azizan ko addini zai zamanto cikin izza da ƙarfi fatarata khilafatihi iya period din shugabancin waɗannan shugabanni goma sha biyu ɗin a zamanin shugabancinsu ne musulunci zai kasance cikin isa da ƙarfi da kariya da kafuwa ya zulu هذا العز sai wannan ƙarfin wannan ƙarfi na musulunci ɗin sai ya kauce sai ya gushe fa matal izzu yaushe ne ɗaukakan yaushe ne izzar addini wa mata bullu yaushe ne kaskancin zai zo a shi'atu ta ƙulu shi'a tana cewa lam yakuni dinu azizan afatan. addini har abada baya zaman to mai ƙarfi fi khilafati man sabaka a khalifancin waɗanda suka gabaci Ali a khalifancin waɗanda suka gabaci sayyidina Ali ba su yadda addinin ya yi ƙarfi ba ko zai ƙarfi a zamanin abubakar ba su yadda addinin zai yi ƙarfi ko ya yi ƙarfi a zamanin umar ba ba su yadda addinin ya yi ƙarfi ko zai yi ƙarfi a zamanin waye ba usman duk wanda suka rigayi sayidina ali addinin ba su yadda zai samu karfafa a wajen ba sai dai daga ali zuwa zuwa ƙasa waɗannan imam din to nan ne addinin zai yi ƙarfi ina fata an gane ko wannan shine wajen an shi'a kenan domin lam yakuni dinu azizan su a wajen su addini fa bai samu karfi da ɗaukaka da izza ba fi khilafati man sabaka khalifancin waɗanda suka gabaci sayyidina ali bal kana a'immatuhum mustatirina khaifina domin limamansu a wannan lokacin ɓuya suke yi mustatirina ɓuya suke yi saboda tsaban tsoro kar a musu ta'addanci eh, domin limamansu ba su da fawar nuna kansu a zamanin sayidina abubakar wai za a gama da shi limaman su ba su da bawa su bayyana kansu a zamanin umar za a gama da su limaman su ba su da ƙarfi na bayyana kansu a zamanin waye sayyidina usman za a gama da su to saboda haka su ne masu ƙarfafa addinin addinin da su suke ƙarfafuwa amma ba su samu daman ikon aiki wa addinin da samo masa ƙarfi da izzan ba a lokacin sayyidina abubakar da umar da usman saboda a lokacin mustafirina su ma ɓuya suke yi fa'ifina suna masu tsoro ya ta'amalu ta'amaluna bittaqiyyati eh, suna mu'amala da jama'a ta hanyar mai taƙiyanci, kun san taƙiyanci yawa ka nuna a zahiri saɓanin abin da ke zuciya bal ya rauna su yan shi'a suna gani ma annan na kana fasidan al'amarin addini dai ya ragwargwaje ya sakwarkwace ya lalace gaba ɗaya zamana abubakar wa umar wa usman a zamanin abubakar da umar da usman bal kai inna aliyan indahu wato sayidina alima a wajensu su ɗan shi amma lam yastati an yuzhira ad sahih hatta shi karan kanshi ma lokacin da ya hau wato bai iya bayyana hakikanin addinin ingantaccen ba bai ma iya ba shi ma kansa bal ya amalu bi taqiyyati shi ma sayyidina ali a duk period din waɗannan lokutan su Umar su Abakar, eh, su Abakar, su Umar su Usman hatta lokacin shi shi karan kanshi ma Ali din bai samu daman fitowa balo balo ya bayyana wa mutane addinin hakikanin sa yanda yake ingantacce shi ma kansa sayyidina ali wa iyazu billah suka ce ya ta'amalu bit taqiyati ko sawa bal kana amalu bit taqiyati shi ma taqiyanci yake yi famastata an yuzhira al as sahih sayyidina ali kansa ma bai samu daman bayyana qur'ani na gaske ba qur'ani na gaske ingantaccen bai samu ya bayyana shi a lokacin shi ba saboda wannan su a wajen su ba ingantaccen mun karanta shi a aqidar Qur'ani ne jirkitacce ragagge kararre kagagge wanda aka share waɗansu surori duk ga suna mun san inda sai Qur'ani ke a wajen su to Ali shi ma bai isa bai iya a lokacin shi ba ya bayyana Qur'ani ingantaccen wala mana a salatar tarawih bai ma iya hana sallan tarawihi ba duk bai iya ba domin sallar tarawihi ma a wajen su ba abin nan bane wala a halla zawajil mut'a sayyidina ali a lokacin shi bai ma iya fitowa balo balo ya halatta auren mutu'a ba akwai waɗanda suka fi karfin sa eh, saboda haka shi ma yana cewa ba kyau auren mutuwa amma a taƙiyance a taƙiyance yana cewa sallan tarawihi ingantacce ne halattacce ne amma a taƙiyance ina ce wannan qur'ani ai ingantacce ne amma a taƙiyance a can cikin zuciyar shi dama ba shi bane a cikin zuciyar shi dama can tarawihi ba shi a cikin zuciyar shi can aurin mutu'a halal ne to amma bai iya ba shi ma ya bayyana shi kan shi zai da Allah sun ga sun cuce shi Allah ya isa mana ka gani mu je na biyu daga cikin point din a can an tambaye su kun ga me point na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ce addinin musulunci ba zai ba zai ba cikin karfi da izza da ɗaukaka iya lokacin da waɗannan shugabanni goma sha biyu kalifofi goma sha biyu da za su mulki jama'a za su jagoranci al amma annabi ya ce ga lokacin da zai samu izzan ga lokacin da zai samu kaskancin bai baɗa ba to su suna so su nuna maka ga lokacin da ya samu izza ga lokacin da ya samu kaskanci shi yasa suka dan fara nuna maka lokacin da ya samu kaskanci shine daga lokacin sayyidina abubakar umar usman har lokacin da sayyidina ali ya hau to ya fara samun izza ne daga lokacin da su hussein hasan da su hussein da ƴaƴansu suka ɗari kaga da sayyidina ali masu sun zare shi abinda suke zagaye-zagayen su nuna maka kenan a bayani na uku point na uku Alhadisu laysa fihi hasrun li a a'imma waɗancan hadisan ba su takaita cewa shugabanni goma sha biyu ba ne kwata-kwata za a samu a duniyan mulkin musulmi an nuna maka wato za a samu khalifofi da yawa but amma a goma sha biyu cikin shugabancin goma sha biyu ne addini zai fi ƙarfi amma baya nuna ce an takaita shugabancin ne a su sha biyu su suna so shi a su taƙaita cewa shugabancin gaba ɗayan shi har ranar tashin kiyama is restricted an yi restricting nashi akan waɗannan limaman goma sha biyu ne amma hadisin bai nuna haka ba bai nuna wani restriction ba yana nuna dai za a yi shugabanci za a yi khalifofi masu yawa amma a lokacin da musulunci zai fi samun izza lokacin da mutum goma sha biyu din nan suka yi jagoranci sauran kuma da za su ci gaba ba za a musulunci ba zai samu ƙarfi irin na waɗancan ba amma ba wai yana nuna an takaita shugabancin akan waɗannan mutum goma sha biyu ba ko ba ku ga kun an gane ai abin da ake to su kokarin su su takaita ne kamar annabi yana cewa shugabancin musulunci ya takaita akan mutum goma sha biyu ne wani kuma ma'anan hadisin za a samu khalifofi da yawa amma a zamanin da musulunci zai fi karfi da izza lokacin waɗannan goma sha biyu amma abun da zai zo daga baya musuluncin ba zai samu karfi kamar na waɗancan ba ina fata an gane to su suna kokarin su takaita ne akan sayyidina ali da familinsa daga sayyidina ali zuwa mahajibin nan na goma sha biyu الحديث ليس فيه حصر لعدد الأئمة bal huwa khabaru labari ne manzo Allah ya bayar ba wai yana takaitawa bane cewa anna dina yakunu azizan waqta hukmihim addini zai fi karfi a lokacin da suke shugabanci ina fata an gane ko yanzu kaman misali kaman ka ce addinin musulunci ya fi samun karfi ko kuma kasan nan ta fi samun kyakkyawan shugabanci lokacin sardauna ta fawa balaya murtala buhari su menene ka faɗi wannan amma baya nuna ai cewa wai an takaita shugabancin su kaɗai suka yi akwai waɗansu amma kasan ba ta samu nagartuwa ba misali a lokaci walayatul muntazir shugabancin wanda ake jira ila yaumil qiyamati har ranar tashin kiyama فمتى يكون عز ومتى يكون ضعف shugabancin mutumin da ake cewa shi ana jira shi ake jira tun wancan lokacin har yau bai fito ba har yau bai fito ba har yau bai fito ba har ranar tashin kiyama mahadin nan na shi'a dai da ake jira din na goma sha biyu har yau bai fito ba har gobe kiyama to ya za a yi shugabancin da wanda ake expecting shine in ya fito addini zai samu izza da karfafa har yau ya kasa fita har ranar tashin kiyama anya zai karfafan kuwa wanda ake expecting ya zo ya abin har yau bai fito ba kuma ana cewa ban da shi babu wanda zai iya har yau bai fito ba kuma har ranar tashi kiyama har su ma sun gaji da jira har waɗansu ma sun bar ma shi azzabo da su wannan ma ƙaryan da aka yi ta yi to idan aka ce wanda ake jira ya fito har yau ya iya leko har ranar tashi kiyama to shin da wani zamani za a ce musulunci ya karfafa wanne ne kuma ya yi rauni lokacin da ake expecting wanda zai cici bashin ya ci ya leko ai ya leko a fafa ta ai to amma ya ci. ba ce gara wanda ya leko har ya dan ma jagorancin gara shi a a ce ma yayi wani abu to ya fi ma wanda bai fito ba kenan wa mata yakunu fa mata yakunu izzu wa mata yakunu da'fu qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam point na biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kulluhum min quraish kulluhum duk waɗannan khalifofi guda goma sha biyu din nan wanda a zamanin shugabancin ne musulunci zai karfafa ya ɗaukaka manzo Allah ce dukkan su tsakon su daga quraishawa ne tsakon su daga quraishawa ne asalin yustab'adu ma'ahu an yurida aliyan wa auladu annabi ce dukkan su daga quraishawa sannan a ce wai kawai aliyu kawai ake nufi da ƴaƴansa wannan hankali ba zai karbi wannan hankali ba zai karba su ne kadai karanci kore shawa ban lauƙala da annabi ya ce min waladi isma'ila asalin waɗannan mu shugabannin za su fito daga ƴaƴan annabi isma'il ولدعاها الشيعة كذلك بأن أئمتهم من أولاد Isma'il. sai yan shi'a saboda tsaban yadda Allah ya yi su da annabi ya ce waɗannan khalifofi goma sha biyu ɗin da za su yi mulki nagartacce da musulunci zai samu ɗaukaka da annabi ya ce daga ƴaƴan annabi Ismail za ku fito da yan shi'a sai sun san shige da fikin da suka yi suka nuna su ne ƴaƴan annabi Ismail ɗin, saboda tsaban ƙarya da Allah ya musu ina fata an gane da sun san yadda suka shiga suka hau suka rikito suka gangaro suka yi atacin kansu da 'ya'yan annabi ismail gani saboda an san su da iya mur'a magana ja a fi sahih ya zo a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fi ummati isna ashara munafiqan za a samu waɗansu manya-manyan munafikai a cikin al'umma ta su goma sha biyu kowanne in ya zo shugaba ne na munafikai an samu abdullahi bin ubayi bin san a zamanin shi zamanin shi ne shugaban wane ne munafukai number one to irin waɗannan za a same su al'ummarsa har goma sha biyu mu duba wannan hadisin a can footnote na ƙasa rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan hadisi fi kitabu sifatil Munafikina a karkashin littafin da yake bayyana sifofin munafikai hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da eh, saba'in da tar fal'adadu la ibrata bi ba wai yawan su ake nufi ba fal'adadu la ibrata ba wai yawan adadin su ake nufi ba wato za a samu manya-manyan su munafukai kan aya cikin al'umman manzo Allah daga zamanin shi zuwa yau munafukai miliyan na za a samu hmm? kamar inda Qur'an ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna wala wala yuslihun to ai hamshaken ake nufi amma akwai masu barna da yawa جاء القرآن بذكر الرسل qur'ani ya zo ya ambaci annabawa wa risalatihim da saƙonnin da aka ba kowane annabi wa lam yatatarrag lil a'immati ma annahum afdal qur'ani nan bai nuna ɗaya daga cikin limaman nan na shi'a ko da ɗaya ba amma duk da cewa su ne suka fi kowane annabi ma amma ƙur'ani da yazo ya bayyana mana manzanni da sakonni da aka ba su zuwa ga mutane kowane manzo ga sakon da Allah ya bashi zuwa ga jama'an shi mun ji an ambaci Husaini a ciki annabi Husaini alaihi salatu wassalam mun ji an ce annabi Hassan eh mun ji an ce annabi Ja'far Sadiq cikin wannan limaman babu to me yasa suke in dai har suna da wannan irin girman da darajar da fankaman da ya kamata in Qur'ani ya tashi ambatan manzanni da kuma masu hidima wa musulunci da aka ba su sakonni a sa ɗaya ko da ɗaya daga cikinsu amma babu fa wa ahammu min ar-rusul indahum sun fi ma manzanni fa muhimmanci limaman sun fi manzanni muhimmanci amma ga Allah ya listin ɗin manzanni yaushe muka karanta su anan waliyasa wa ilyasa wa lutan wa yunus wa kaza kullum min as wa min zurriyyati ko ba haka ba ba mu ji wani wal Walhussaini ba shi duk da cewa a wajen shi'a sun fi ma annabawa daraja da manzanni a bayani na gaba lima kabila aliyun bishura me yasa sayyidina ali ya karbi shawara wa tanazala al-hasan li muawiya wa baya al-husayn li muawiya wa baya jami'a immatihim lil khulafa me yasa lokacin da za a aka zaɓi sayidina abubakar lokacin da mutanen madina suka tafi sake fatu bani sa'ida ko ba manzo Allah ta a lokacin ya rasu gawan shi tana nan kafin ma a mai sutura sai mutanen madina suka tafi sake fatu bani sa'ida suka ce sun zaɓi wane ne sa'ad bin ubada a matsayin shine shugaban sayyidina Umar da ya ji labari ga shi can fa mutanen nan sun je za su yi zaɓe sayyidina Umar ya taso ya zai ce kai ba ku isa ba al'amarin jagoranci da shugabantan al'amarin musulmi a hannun Qurayshawa yake domin su ne farko suka karɓi wannan musulunci su ne as-sabiquna al-awwaluna saboda ka ba yanda za a yi sune ne as-sabiquna al-awwaluna ya zama to suna da rai sannan waɗanda suka zo bayan su a ce sun sun mulke su sun jagoranci al'umman musulmi kai dai ku ku zauna a ministoci shugaba ya fito daga Qurayshawa manzo Allah akwai yanda ya ya ce duk shugabancin da zai fito in dai na al'umman musulmi ne na gaba daya daga me daga Quraysh aka manzo Allah ya to lokacin da aka zauna aka tattauna da Abubakar da menene sayyidina Umar yayi wa Abubakar baya. ko da yake kun san an ce wannan falta ne kamar yadda muka karanta falta wato an yi shi ne sudan don a kwantar da hankalin musulmi to me yasa lokacin da sayidina Umar ya bar ayi shura mutum nawa ya zaɓa? mutum shida ya ce a fidda ɗaya daga cikin daga baya 'yan shura su ne suka fidda sayidina Usman me yasa sayyidina ali bai opposing ba me yasa bai opposing ba ya karbi da hukunci ya yadda da abinda yan shura suka faɗa cewa sayyidina usman ne ya cancanta me yasa a lokacin sayyidina ali bai musa ba me yasa ya yadda da shura me yasa tanazala al-hasan li muawiya me yasa dan sayyidina ali hasan me yasa me yasa ya janye wa muawiya kun ya janye wa muawiya wa baya al-husainu li muawiya me yasa husaini ya je yayi wa muawiya mubaya'a ya bar wa muawiya wa baya a jami'u aimatihim lil khulafa me yasa dukkan limaman su da sayyidina ali da hasan da husain da waɗannan limaman su gaba daya me yasa suka yi mamu a sayyidina abubakar baya? me yasa da umar ya zo suka suka masa baya? me yasa usman imma da ya zo suka masa baya? kaifa yakunu alhadithu nafsan ala ali ta ya za a waɗannan hadisan duka da muka karanta da lafuza daban-daban a cewa duk ali suke nufi duk ali suke nufi ko ba sunan ali muka ji a ciki ba babu suna ali a ciki babu suna hasan da husaini a ciki والنصوص an علي tunafi zalik. Alhalin magana. ta baki daga sayyidina alim daga shi sayyidina alim ma suna kore cewa shine kama fi nahjul balaga kamar yadda yazo a littafin su nahjul balaga ga abun da yazo a cikin nahjul balaga abubuwa guda uku wa ana lakum waziran khairul lakum minni amiran lokacin da aka kashe sayyidina Usman radiyallahu anhu wa arbahu kasa ta rikice an kashe sayyidina Usman ba su wanda suka kashe Usman din bane suka tsaya suka zakulo Sayyidina Ali wai ya zo ya jagorance su yace ba zai jago ba shi bai son shugabanci ba za ku kashe Sayyidina Usman sannan ni ku zo ku ce wai ni in jagoranci al'umma me bambanci na da Sayyidina Usman suka nace suka nace suka ce sai shi yace kai ana lakum wazira ni a gani na ku nemi shugabanai in zama to waziri lakum khairun min amira khairun minni amira ina ganin wannan shi ya fi muku alkhairi da in kasance ni ne amir ku bar ni in kasance muku mataimaki da shugaban da za ku zaɓa ina ganin wannan shi ya fi alkhairi akan ni in zaman to ni ne shugaban sun yi ta bin sayidina ali din yana ki yana ki yana ki daga baya fa duka aka taso aka ce kai ne kawai za da sayyidina ali ya karba wannan magana fa su ɗan shi'an ne suka ruwaito ta a littafin su mai suna Nahjul balaga ku duba footnote na biyu can ƙasa wannan magana ta je Nahjul balaga ce ina da shi ina da shi mujalladi daya sai ne haka Nahjul balaga shafi na 136 ɗaya da talatin da shida in ka je za ka karasu kansu su suka ruwaito an yi an yi ali din ya zo a sayidina ali din ya zo ni ya ce ni ba zan yi shugabanci ba ni ba zan yi shugabanci ba da suka nace suka ce da Allah ku bar ni a matsayin waziri shi ya fi alkhairi akan in zamanto ni ne sarki shugaba to kuma kun ce waɗancan hadisan duk da shi suke da maganar shi kuma tana kore haka din inda wahayi aka yi aka ce eh, manzon Allah ya fito karara ya ce kai ne khalifa na ta ya za a yi opportunity ya zo ya ce faiso wato ya saba manzon Allah kenan na biyu cikin hujjojin da su yan shi'an suka ka a littafin suna cewa lamma walla aliyun al yayin da saidina ali ya zamanto khalifa lam yadda'i nafsan wato bai faɗa ƙarara da bakin shi ba ce bal zakara annahum hamaluhu alaiha bai nuna wani nassi na ƙur'ani ko hadisin manzon Allah cewa ne ya naɗa shi a'a kullum abin da saidina ali ya nuna a bakin shi an cirsasa masa ne ya karɓa ne bisa dole amma shi sayyidina ali bai taba cewa saboda wani hadisi ne da ya nuna shi ne shi yasa ya bi umarni ko wata aya sayyidina ali ya ce innama shura lil muhajirin wal ansar kwamitin shura aka nada tsakanin almuhajiruna da al'ansar aka zauna aka yi shawara yanzu an kashe sayyidina usman a zauna kwamitin shura suka ga ba wanda ya cancanta a lokacin sai wa sai da aka kira shi yace aka faushi ba zai shugabanci ba aka nace aka nace da ya karɓa ɗin kullum in ya tashi magana ya ce ni na haune shugabancin nan ta dalilin kwamitin shura kwamitin shura ne suka yanke amma bai ce aya ba ce ta ɗora ni ko kuma hadisin manzon Allah bane ya dora ni kullum abin da ke cewa kwamitin shura ne suka dora mu kwamitin shura ne suka kirta samu sai za a yi kullum ku akwai nassi akwai nassi in an ja aya ku ce ali take nuna eh wa yu'tuna zakata wa hum raki'una kuka ce sayyidina ali ne Eh, innama waliya innama waliyukum Allah wa rasuluhu wa wal kuka ce sayyidina ali ne da an ka hadisi ku ce sayyidina ali ne to me yasa sayyidina ali bai taba faɗa da baki shi cewa shugabancin nan da yake ta dalilin nafsi ne daga manzon Allah ya tabbata ko nassin alqur'ani ne ya tabbatar da shi me yasa duk inda je ya nuna menene kwamitin shura ne na al almuhajiruna wal ansar fa in ijtama'u ala rajulin kwamitin shuran nan masu nada shugabanni daga muhajiruna da ansar duk lokacin da suka yi ra'ayinsu ya haɗu shawararsu ta haɗu a larajulin suka ce wane shi zai shugabance mu mauhu imaman har suka yadda suka ce masa kai ne imam kana zalika lillahi ridan to wannan fa ya zama to dole ya karɓa domin sabawa sabawa Allah saboda haka ya zamanto dole Allah ya yarda da wannan shugabanci su kansu suka faɗi haka kun ga sayyidina Ali ba inda ya nuna nassi ne na aya ko hadisi ya nuna kwamitin shura ne ku duba na hajjul balaga a footnote na uku can shafi na ɗari uku da sittin da bakwai a littafin suka faɗi wannan قال البياضي qala al-bayadhi shi ma malaman shi'a yace inna aliyan sayidina ali bai taba lam yazkuri sahaba bai taba ambaton wani nafsi da sahabai ba yace a ta dalilin nafsi kaza shi yasa na zamanto khalifa babu a duba as-siratul mustaqim cikin littafin su da suke kira siratul mustaqim ولما قام محمد بن عبد الله بن الحسن يعني محمد بن عبد الله بن حسن يتاج أشكل لتافن النفس الزكية النفس الزكية سمح الصادق لولديه وي الصادق سيئي ya yarda ma ‘ya'yansa guda biyu Musa wa Abdullahi bil indimami ilai da Musa da Abdullahi zo su haɗu da shi walamma qama muhammad bin abdullah bin al-hasan shine suke mai abin nan da annafsu zakiya samaha sadiqu shi as-sadiqu sai yayi izini da ƴaƴan shi Musa da Abdullahi bil inzimami ilahi Musa da Abdullahi su zo su haɗu su bi shi ana eh, muqatilu talibina shafi na 240 duk waɗannan baya nuna dai sayyidina wani na sayyidina Ali to saboda haka la yuqalu hankali ba zai karba ba a ce wujudu kullu hadhihi al ahadi. a ce duk waɗannan hadisai wai suna nan allati yarwiha shi'atu fi dhikr al-a'imma hadisan da shi'a suke ruwaitowa da suke nuna wai imaman su da su ake yi waɗannan isna ashara eh, amiran kulluhum min quraish لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش لا يزال هذا الدين عزيزا مانيا إلى 12 رجلا bayan da za a yi wai a ce wai waɗannan hadisan dukkan su wai suna nufin sayyidina ali ne da ƴaƴansa kawai ذكر أئمة جماعات أو أفرادا ثم تغيب جميع هذه الروايات عن روايات shi'a. sannan a ce wai duk riwayoyin nan gaba ɗaya wai sun ɓuya sai riwayoyin shi'a ne kawai suke kai eh? al-kibar wa firaq shi'a allati kanat takhtalifu ba'da wafati kulli imam da sauran yan shi'a su yan shi'a duk lokacin da wani imam ya rasu sai an samu sabani da rabuwan kai akan wani ne zai zamo ne hatta su din ma duka babu wani hadisi da ya nassanta cewa su sayyidina ali ne da ƴaƴansa a cikin shi kirkirowa ne kawai mimma ya dullu dalalatan qat'iyatan daga cikin abin da yake nuna hujjoji na kai tsaye bayyanannu ala anna hadhihi al ahadith waɗannan hadisan duka da suke kafa hujja da su wubi'at mutaakhiran daga baya aka kirkiro su kawai na karshe wilayatul na kusa da karshe wilayatul a'immati indahum sirriya asali a wajen shi'a shugabancin limamai al'amari ne na sirri عن الرضا قال رضا يتي ولاية الله أسرها إلى جبريل شو غبنشن الله الله ني سرا تاوى ملائكة جبريل shi kuma wa asarraha jibrilu ila muhammadin jibrilu shi kuma sai ya sirrantawa wato suke cewa limaman su dinnan dukkan shugabancinsu sirri ne Allah ne ya sirranta wa Jibril ya ce ga waɗanda za su yi shugabanci shi kuma Jibril ya zai sirranta wa Annabi wa asarraha Muhammadun ila aliyin shi kuma Annabi ya zai sirranta wa Sayyidina Ali wa asarraha aliyun ila man sha'a shi kuma Sayyidina Ali ya sirranta ma wanda ya ga dama thumma antum tudiuna dhalik abin da yake sirri me yasa ku kuma kuke bayyana shi karara na'am yasa kuke bayyana shi karara wato ba su da rike sirri makin man alladhi amsaka harfan sami'ahu wane ne ya ji harafi ɗaya da ya ji shi abin da yake an ce sirri ne daga Allah sai mala'ika sai annabi sai sayyidina ai ko ina kuka samo gaba ɗaya kuka yi ta baza wani da wani wani da wani wani waye sirran ta muku a yanda fa kuke cewa ku duba littafin su na alkafi kitabul imani wal kufri babul kitman karkashin babin boye sirri mujalladi na biyu shafi na 224 sai na karshe awsaful itnai ashara wa wato yanzu a bayyana mana sifofin waɗannan limamai goma sha biyu wa zamanuhum da zamani ya tawallaunar khilafa za su wato eh, zamanto shugabanni za su hau khalifanci za su zamanto khalifofi al-islamu fi ahadihim azizun musulunci a zamanin su ne yafi karfi annasu yastami'una alaihim mutane duka za su yi abin a haɗa kansu wajen zaben duk mutane za su yarda da su wala yantabiqu ala immati shi'a ayyu wasfin siwa al-adad su yan shi'a ɗin nan duk abin da ka ɗauko babu dai abin da ya dace da su sai dai wannan ko dai duk inda aka ji goma sha biyu ko suratu yusuf ka ɗauko inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsu alƙawar qamara sai sun san yadda suka ce limaman su a ahada ashara kawkaban duk inda suka ji wani kirge da ya kai sha biyu a duniya sai sun ce limamansu su dai da su dai damuwansu damuwansu nomban nan kawai daga jin annabi yace isnai ashara isna ashara isnai ashara to su ba wai sauran qualities din bane ya dame su in dai an ce isnai ashara su ne kawai to ana ai can ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai a al'ummarsa za a samu ismai ashara munafikan me yasa wannan su ba su tunda adadin ne ya dame su number din ai an ce isna ashara munafikan ina fata an gane ko to me yasa wannan ba su dauke shi ba yanzu sai dai su kirkiro waɗansu manya-manyan sahabai sai su manna musu wannan da an ce isnai ashara kawai da sun ce su ne amma da suka ji an ce munafikan ba za su matso nan ba to amma da yake su shugabanci ne ya dame su ya kunu itnai ashara amiran da ba a ce amiran ba aka ce itnai ashara da sun yi shuru amma da suka ce amiran sai suka jona shi da itnai ashara dama su shugabanci kawai saboda haka wal adadul mudda'a ba'da al hadith idafatan ila anna al hasan al askari mata biduni zurriya kun san alhassanul askari ai limamin su na goma sha nawa na goma sha ɗaya kun san ai ya mutu bai da ɗa ba har mun ce har an raba gadon shi ba ba wanda ta gaje shi sai ba sai baba shi daga baya aka zo aka shiga nan aka murɗo aka ce ai akwai wani da ya ce shi wani ne Ismail wani ne ya kullo ya ce shi ya tabbatar yana da ɗa ya bar amma ɗan ya shiga fako ne ya bayyano don a yi ƙoƙari don karsa samu sai luwa, sun ce limaman goma sha biyu ne ya za a yi a samar da na sha biyu ɗin shi ne suka yi ƙoƙari da shi na goma sha ɗin ya mutu bai da ɗa da ya kamata a ce limaman goma sha ɗaya suka tsaya kun san mun yi shi a can suka yi ta batilin ya ne su kullo nan ya za su su samu aka ce ai yana da ɗawan can ɗin ya baka kuma alhalin mun san har an raba gadon shi baban shi ne mata gada daga ba aka yi wani irin yutun aka bullo aka ce yana da ɗa ina ɗan yake wai yana nan zai fito har yau shine mahadin karshen sai dai representative na shi su zo wani ya zo wai shi aka turo mahadin ya ce rike masa wajen tara zakka kun tuna aiki shi tara zakka sai ya zama to ana warwason wannan kuma shi da ya mutu wajen tara kuɗi na zakkan sai ya bar wa ɗansa ya ce ɗansa ne ne ɗansa ne ne har aka zo aka yi ta rigima akan wannan mukami har yau dai bai fito ba a takaice wannan hadisin dai suna yawan kafa hujja da shi to ga dai raddin da aka yi wa hadisi din babu inda aka ambaci sayyidina ali ne da abin nan in dai sun ce wai don an ce isna ashara ne to can ma an ce isna ashara munafika ya sa suka yi wancan suka karbi wannan sannan duk hadisan babu wanda yake nuna cewa nafsi sayyidina ali ne da da wannan dai a takaicin takaicewa shi ne da fata Allah ubin ya mana muwafaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk